alaikum assalam wa rahmatullahi da wannan safiya ta ranar asabar sha ɗaya ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa da alihi wa sallam wanda kuma ya dace da lissafin ashirin da takwas ga watan Fabrairu 2026 daga masallacin da Kiɗa 8 a cikin wato yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin jerin gwanon darussa na iyaye mata a wannan wata na Ramadana na albarka wannan shine darasin mu na shida insha Allah wanda muka mishi taki da wato mace a Qur'ani muna biyar wasu daga cikin mata waɗanda qurani ya ambace su muna kashi na farko shine an-nisa as-salihat mata mutanen kirki waɗanda alƙur'ani ya ambace da waɗanda alƙur'ani sarki ya ambace su a yau a fito na mu su ne matan da Allah ya ambata cikin tarihin annabi Musa alaihissalam wato mahaifiyarsa da ‘yar uwarsa da kuma Asiya matar Fir'auna da matarsa da ‘yar uwarta wato matar shi Musa da ‘yar uwarta waɗanda ya gamu da su a madiyar waɗannan matan guda biyar duka Allah ya ambace su a cikin tarihin annabi Musa matsayin su na mata wanda suka ba da gudunmawa wajen samar da shafiyarsa ah, za mu bibi ayoyin da Allah mai sarki ya ambace su a ne da yake a cikin suratun kasas da wani sashi a cikin suratun a ah, Karamar Malam ashirin zai karanta mana farko aya ta bakwai cikin suratul qasas fadan Allah madaukakin a wa aushina ila ummi Musa an arzu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا عليه فألقيه في اليمين ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليه وجاعلوه من المرسلين Allah madaukakin sarki ya ce wa auhayna ila ummi Musa kuma mun yi wahayi ga uwar annabi Musa an arzuki cewa ki shayar da shi fa idza tusti alayhi amma idan kika tsoraci abin da zai faru da shi fa alqihi fil yammi ki jefa shi cikin ruwa wala ta kafi kar ki tsoro wala ta hazani kada ki bakin ciki inna rawahu ilayki lalle za mu dawo miki da danki wa ja'ilu min al-mursalin kuma muna miki albishir cewa ma za mu tashi cikin manzannin wannan shine farkon isar annabi Musa alaihi salam a cikin wannan sura al-Qasas mun sani a tarihin cewa fir'auna wannan a azzalimin sarki ya yi mafarki cewa za a haifi wani ɗa cikin banu isra'ila wanda zai kawo ƙarshen zalunci shi sau da sai ɗauki doka cewa yaran da aka haifa a kashe shi kawai sai yana da ɗan asiri da ma'aikata wanda suke bi gida-gida suna duba mata masu haihuwa da zarar masu ta namiji to nan za a sharar nan a daga ƙarshe a kashe shi idan masu ce ta kyale mata kayan wai yana tunanin idan ya haka to zai canza wannan kaddara da Allah ya kaddara to a irin haka ne aka yi haifa da musu a matsayin ku na mata uwaye za ku fi mu fahimta wannan karatu mahaifiya da ɗanta da ta yi shi yanzu aka yi mata wato aka ba ta instruction Allah ya ce mata wahayi malamai suka ce kudi ta hanyar wato Allah ya sa mata wannan dabara ko kuma Allah ya cusa mata tunanin a zuciyarta irin yadda Allah ya wa awaitu ila al-hawariyina ko wa awhina ila al da ire-iren su a kusa da alqur'ani wahayi wanda ba irin wahayi da yake wa annabawa ba Allah yana iya magana da bayan ta inda ya so wa makan bashar ayyukan limu abdullahi illa wahyan aw mimma hijabi aure suna rasulan ku yi bin baya sha su kuma da ta yare da Allah ya sanar da ya ce wannan yaron na abin da ba ki kuma da ke cikin ba ah, a niɗi fihi tabu yaron nan ta ɗauke shi ta shi a cikin akwati kamar yana akwati na yara haka ko wani abu da ake saka yara sai ki na yaron ki wanka ki samu shi duk kayan da ake bukata a samu yaro ki ɗauka ki je ki jefa a a kogi zai nutse ne zai kai labari wannan kogi wata watakila akwai kada akwai manya-manyan kifaye abubuwa fi daban-daban da za su yi halaka yaro sanyi ma kare ya ishe shi ya yaya uwa za ta yi ke wannan ba da nan Allah ta tauba shi na Allah ya labari ce mun sanar da uwa annabi Musa muka ce in za ki iya shayar da yaran da shayar da shi za mu fara to amma ya za ta kai da cewa zai yiwu duk an kashe 'ya'yan al'umma a lokacin an ce an kashe yaro sofa wajen guda dubu bakwai ta ina na su tsira ya laba ta amshin an arziki ko da ki shayar da shi Allah cikin ilimin ka ya san ba za ta iya hakurin shayar da shi ana zuwa gidan da anguwa ana bincike ba ya taɓo ya ɗan wata na iya zuwa ta gulmata cewa tun da nima kashe rana a ma sai an kashe ranki bari je kawai ba wata gida yaro yana iya kuka a jiyo kukansa a ce ainihin gidan ma akwai jariri ga shi da ba ana tsananin tsoron fir'auna ana ganin shi kamar Allah yana da kilarin kanshi a matsayin Allah so na kamata ne gani suke ko yana ganin su ko baya ganin su ya san abin da suke aikatawa saboda ke siffa Allah sun bashi Allah ta tsare shi ne Allah ya bata option ya ce faɗi da hitti alaiki amma in kina jin tsoron shi abin da zai faru da shi kuma tabbas suna jin tsoron shi ma aka amfani da iza ba ce fa in hitti alaiki fa iza hitti alaiki fa alqihi fil yamin ki dauke shi ki jefa shi cikin ruwa Allah ya mata bishara ya hana ta cewa wala ta khafi wala ta Kar ki karki in ciki kake ji da kai ki tsoro kai ki ji damu ai wannan wannan sai dai a faɗa kai ko kuma dai Allah ne ya faɗa amma yadda aka san uwa da ɗanta to lalle lalle ilaihi za mu ga mutum a gaba ta ji tsoro da ku amma da haka ta yi imani da Allah wannan ayoyi suna nuna mana girman imanin yadda da Allah cewa dama shi ya ba ta in kuma ya tabbari dama na shi Allah ya ce wala ta kafi wala ta hazo sai Allah ya mata bishara guda biyu ya ce ina ratu ilaiki mu su Allah da muka ba shi shi ko muka ba shi umarnin ki sanya shi a cikin wannan ruwa kar ki hankalin ki tashi za ka dawo shi bayan dawowa da shi ma wa ja'iruhu min al-mursalin kuma yana cikin manzannin mu wannan aya aka ce a cikin ta akwai umarni biyu akwai hali biyu akwai bishara umarni guda biyu an ardu fa idza kunti alayhi fa'al fi bil wadi kana guda biyu hani guda biyu wala takati wala ta tahzan bishara guda biyu ina ratuhu ilayki wa da'idu min al mursalin to abinda kuma ya faru kenan aikata ku je saka shi kuma Allah ya kaddara waɗanda suke kashewa su kuma suka tsince shi suna tsince shi suka yi marmara suka kai ma fir'auna cewa ba wanda ya faru fir'auna ya je wurin matarsa ya ga an ruwa majiyar wannan su ta ce wa ƙara suna su fir'auna وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا يتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون الله يشير وقال امرأة فرعون ما فرعون آسيا عليها السلام تشي قرة عين لي wannan sanyin ido na ne Allah sarki wannan yaro ya bani sha'awa ya burge Allah ya Allah dama Allah ya faɗa mana wa alqaitu alayka mahabbatan minni Allah ya sa wa annabi Musa wato mutane suna son sa ba wanda zai gan shi in yana jariri sai ya ya kwanci shi wannan mata ta annabi da aku mata Fir'auna tana ganin annabi Musa sai kan shi ya cika cikin zuciyarta sai ta ce qurratu ayni sanyin idaniya ta la kada kashe shi a sa'an fa'a, ina fatan zai amfani mu babu shaka wannan mata ta kai matuƙa wajen hanjame ka domin ko ya amfane su ya amfani dukkan na al'umma a sa'an fa'a, na aunar tafi da kuwar ko kuma ma tun da Allah bai ba mu ko mu ɗauke shi a matsayin ɗa wa hum la yashurun ba wanda yake tunani a lokacin cewa wannan yara shi ne dai bisharar da aka yi musu cewa za a haifi wani yaro cikin gwamnati isra'ila wanda zai kawo ƙarshen zalincin sun gama yawo suna kashe ayi mutane wanda kuma shi ne zai zo ya kawo ƙarshen zaluncin nasu sai kuma gashi Allah ya kaddara su za su rene shi a gidansu wa hum la yash'urun ba su sani ba to can kuma mahaifiyar na Musa ta riga ta saka shi a kogi ta haƙura tunda Allah ne ba ta umarni ta dawo gida tana cikin damuwa ta sa ana ta bin sawu a jini ke faruwa aka kuma ta to ai bai ki ma ai gidanta ta ba a kai shi ai kaza ka hankalin ta ya tsara kashi kusan ko irin yara marasa kirkin da suke zuwa tsarki yaro su riga da shi ko su ba suna bin sawu ba Eh, inda kuke faɗa mahaifa ba ta bunsu suna bin sawu su ji ina yake suna nan suna suna da kunyar duniya ta sa mace ta yi cikin shiri ba za ta iya yi ɗa ba ta wata wajen da shi a wani waje tana nan a laɗe ko za ta saka wani naka ya laɗe ya ji ya yi faru to shi na abin da faru da mahaifiyar da busa wannan mahaifar ta dinga tambayar ta to shi ne allah ya ce وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا نعم. إن كادت لتبدي به لولا أضربنا على قلبها لتكون من المؤمنين الله يكفي وأصبح فؤاد أم موسى فارغا zuciyar mahaifiya a ta waye ne ta zama empty su da cikin damuwa da rudani ta rasa yadda za ta Allah ya ce in ka da na tubdi bihi wallahi ta kusa wa da ta a kanta a cikin sai ta kama yin hasabu sai ta tara an hana shiga ku ta magana a hana ta yi atin da yawa na ta faɗa gaskiya cewa dan Allah ne dai a yi hakuri yaro na ne a bani kaya to kuma tana faɗa haka ya kashe shi Allah ya ce lola an raba suna ala kalbiha ba don mun tsane zuciyarta ba Allah ne ya sa mata kaurin rai ba ta iya zuwa ta furta ba amma ta yi niyya in ka da da tubdi bi lola an raba suna ala kalbiha ta kuna min almu'mini dan ta zama cikin mu'minai wanda Allah ya ba su fadi suka aiki da umarnin duk da haka wa qalat li ukhtihi usti wa qalat li ukhtihi usti فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون sai ta ce ma ɗan uwarsa wannan ma kun gaza mace ta biyu kenan a cikin rayuwar da Musa yayarsa yayarsa ce mace an ce sunanta Maryam ko kuma Kulthum ɗayan biyu wallahi dama shi Maryam suna ne mashahuri da ake saka shi a cikin Bani Isra'ila ko kuma Kulthum kamar da wasu malaman tarihi suka ce ko kuma dai mai sunanta wallahu Allah ya ce wa qalat li ukhtihi sai ta ce ma ƴar uwarsa qussihi je ki biya mana labarin da yake faruwa ki je kawai kamar kin zo kallo ke ma ko kin shigo wani wata tabbata amma kin zo ɗaukan labari فبصرت به عن Ba فيتبين عجيب وهم لا وهم لا يشعرون ta شوى da yake yi ba. sai ta zauna da yarkokinta a cikin fada a shekara ta jin labari tana ta tattara bayanai a kan me ke fama da jaririn da aka ce a tsanta a nan gidan الله يقول وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلهم على أهل بيت يسكنونه لكم وهم له ناصحون Allah cikin tsarinsa wannan yaro na Musa kwana da kwanaki da cikin rai ba ya ki kama ruwa an kira masu shayarwa kala kala duk wanda ya kama kawai sai kike san da yana ta kuka ita kuma wannan mata ta Allah ta kafir Allah ya jarabce ta da kaunarsa hankalinta ya tashi ta rasa yadda za ta a gayyato wannan mai shayarwa a ci wannan madara a haɗa wannan fomula, yaro ya yi cin komai yana ta kuka yana ta kuka kamar zai halaka to wannan ne damar ita yarinya ta samu yarinyar nan mai hankali tana gana haka ta gashi wannan ƙani ta ba zai sha nonon kuma ba ta nuna mamusu su ta ce hal adullukum wa haram na alaihi marabi abin kablu ko mun haramta mishi Allah ya kuma kibar ke sha gugun nono kala ce hal abin adullukum ala ahli baiti ce ni ko na san wani gida da suke da macen nonon da yake da kyau kuma yaran Allah su je kama ya kununa ku za su rike muku yau ce in kun yadda in je musu magana wa hum lahu da kuma za su mishi duk abin da ya kamata sai aka tsaya ba sai kiji ba mu bari mu tafi nan aka kasa aka tafi da ita sun da gidansu sabo a matsayin yanzu ta zo ne a matsayin kawai mai ceto ta ce ga wannan matar za su iya shayar da shi aiko uwa na musa tana ganin ɗanta ta tuga da gudu ta yan shekaru tana an tsako ya mai shi ana ba shi mama ya kama ya ci gaba da shi kenan aka yi ta tafi ana murna aka sa mata kuɗi aka ce to duk wata za a baki kaza ka sha da ɗanta a biya shi <laughs> kenan hankalin da ya dawo da ba Allah ya ce ina ratu ilai to na kai tana zuwa gidan Fir'auna cikin gidan sarki ta shiga ta bashi nono ya sha ta mushi wasa ta zai wasa ta kuma ta tura gida haka in ta gada masa kwana a cikin gaba ta gida ya rasu dai lafiya lau ba wani matsala ba kuma wanda ya gane cewa ta kariya a lokacin babu shakka Allah ya nuna mata cewa shi fa'alin ne ne ma yi Allah mabuwayi ne yana aikata abin da ya so da ta yi wa Allah tsiyayya gungin da Allah ya bata mata da darasin da ya kamata da ɗauka shi idan Allah ya kafa mana dokoki ko da mun gansu da tsauri ko da mun ga mana ba to mu bi kawai idan mun bi Allah ya ba mu fita Allah ba da kiran mana irin yadda ɗabi'ar uwa take shi sa aka hana a raba uwa da ɗanta ko da aure ne ya samu matsala an yi saki ko wani abu to ba daidai bane uba saboda yana son wayan na matan shi ya isa ko shi ɗan rikici ne a ce a kwata yaro kankani wani yaro ɗan wata shi da ɗan wata ɗan wata biyar sai a ce uba ya kwace shi saboda ne ya so da sa ci da uwa to wannan zalunci ina laifin yaro kuma shi ba shi ana kurgima ba a bashi a wurin uwarsa ya sha nuna kuma a nan ma aka ce a biya shi kuɗi a biya ta kuɗin shayarwa sai in tayar akwai wani sirri tsakanin uwa da ɗanta wajen shan nono shi yake haifar da ƙauna shi yake gina jikin yaron ƙwaƙwalwarsa psychologinsa shi ke sa kuma yaro ya zama lafiyayyen ɗan adam a cikin wannan nono nata akwai duk abin da yake bukata na sinadarai saboda haka yana da muhimmanci kwarai mu gane wannan daga nan قال لا يكفي fararar إلى أمه ummi نعم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يكفي فرددناه إلى أمه سمك ما يكفي شيور قوة تتولى الآية da tsarin shayarwa kai ta farra ainuha don idan ta yi sanyi ta ji sanyi a zuciyarta wala ta hazar kuma don kafe bakin ciki dama Allah ya ta alƙawari ya ce wala ta haji wala ta hazar Allah ya ce wani ta'alama anna wa'adan la haqqu kuma don ta san alƙawarin Allah gaskiya ne da ya ce ina raqu ilayhi in ya ta mata wannan alƙawarin ayin kuma ta jira wa ja'iluhu al-mursalin ta jira sai ya girma Allah ya ce ta alama anna wa Allah ya haƙu walakin akthara nas la ya'lam amma da yawa daga cikin mutane ba su san haka Allah yake da ƙarfin iko da ya cika alƙawari ba kafirci da fasikanci da shedan ya hana su da gaskiya amma ita ta gaskata Allah sai Allah ya mata wannan shi. yaron ta da kai ita saka shi a cikin ruwa Allah ya mata da shi za ta mata shayar da shi ba a mata ko titi ba yanzu kuma ga shi za ta shayar da shi Allah kuma ya cika mata alƙawarin da ya mata kaga guda ɗaya tun yanzu ɗaya kuma ta jira wannan shine wato kama a ce faifai na farko ke wato ƙarshe na farko a cikin kisar wato mata cikin rayuwa annabi Musa akwai irin wannan labarin da wannan ma'anar da Allah ya nuna tashi a cikin suratul Taha daga fadar Allah wa in auhayna ila ummika babu wa in auhayna ila ummika ma yuha ani alibi bi gamu mala da tabana wa in aw ayna ila ija ha فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يسكنه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا الله يقول أوحينا إلى أمك ما يوحى فتنا لك أن موسى sannan maka babu mahaifiyarka saƙon da ake ba da saƙonsa a yi ƙubi biyu muka ce ki sa shi cikin akwati Fa fa فألقيه في اليم فقذفيه في اليم تسكى شأتك الروا تبات بايا فليلقيه اليم في الساحل ruwan nan zai kai shi bakin za'a wata ga'a wanda daidai inda ya kudu a dubin wa dubin da Makin Allah makin Allah Musa shi ya ɗauki shi ya fir'auna Allah ya ce wa alaitu alayka muhabbatan kuma na jefa maka wata kauna daga gare ka su kansu a ma'aikatan tarawar 'yan sandan shi da suka za a kwatin suka ɗauko suka buɗe suka ga yawo a asalin ɗin su da kawai za su kashe shi ne da wurin amma sun su manar da yaron ya shiga hansu suka gaba za su kashe shi wannan yaro dole sun kai shi gaba sai sun je sun nemi a izini sun shiga gidan sarki sun ba da bayani shine wa ka alayka mahabbatan minni Allah ya tsori tusna ala aini kuma dan a ainihin a kera a akan idona wato ka taso ka girma ina kallon ka Allah ya ce istamshi uktuba kuma ka bada labarin lokacin da ka take tafiya ta tafi gidan gidan fir'auna fa ta kulu ne ce musu hal adullukum ala man yakfuru shin ba za ta muku wanda za su muku yaran ba Allah ya ce ana ka ila ummika shine muka dawo da kai gudun mahaifiyarka kai ka tsara aibuha wa la tahzan dan idan ta yi sanyi kace bakin ciki wa qatalta nafsan kuma ka ma taɓa yin kisan kai wannan da suke faɗa irin kan Musa ya tsaya shi nan Musa gari abin nan ya mare shi mutu ne wa qatalta nafsan fa nadaina ka min na sai muka tsere da kai daga bakin ciki wafatan naka fituna kun maka jarabawa iri daban da ya kai annabi Musa to wannan samari yana abin da muka ji a wancan a wancan sura wannan yana cikin suratul a na abin da ya faru a wancan gudu to wannan abin da yake nuna mana kamar da muka ambata irin kauna da uwa take mada da tsoron da take na wani abu ya same ta ko ya same shi wanda za ta gwammace ita rayuwa ta ya salwanta da mai kira za ta gwamnati ta kome ma ya dawo kanta shi ɗan ta tsira amma kuma saboda duk umarnin Allah ta kau da kai akan duk waɗannan abubuwa ta bi umarnin da Allah ya ɗaura mata wani yana mana girman umarnin Allah da kuma cewa bai dace don son zuciya ƴaƴanmu ko iyalanmu mu ki bin dokokin Allah ko da yaran mu za su haushi ko za su takaici ko za su kuka don mun hana su yin abin da Allah ya hana dokar da biye musu mu bi dokar Allah shi ya fiye mu sannan mun ga falar da Allah ya wata Musa da ya kare shi duk da an sa shi cikin yanayi wanda a ɗabi'ance bai kamata ya saba inda ba dan inaya ta Allah ba biyar da za a ce an ɗauka a saka a cikin akwati ko cikin wani basket an je an saka shi a cikin ruwa na kogi ba ya tafi ya tafi kenan sanyi ma kawai ya ishe shi ko da wani abu ko da a ce wannan kwando bai tsare wannan yaro ya fada cikin ruwan ba to sanyi ma ya shi ya kashe shi da ma kuma ga dabbobi na cikin ruwa da suke masu cin mutane ga ga shahu abin amma ga kada ga ga kifi ga wani amma da haka Allah ya kai da shi saboda tsari na Allah Allah ya rike mai ga tsira sannan mun ga matsayin ɗan ta kasance yarinya ce mai hankali mai zurfin tunani ne a gane su wanda wannan hangen nesa na ka yi kawo mafita tun da aikewa aka so ki je ki biyo labari tana zuwa kuma ta ga labari ta ga ga abin da za ta ce hal abin adullukum ala ahli baiti na lakum hal abin adullukum ala man yakfuru bari ina muku wanda za su shayar da shi za ka ake so ki zama mai hangen nesa mai tunani ne iya kawo solution a matsayin ki na mata wuri a matsayin ki na mahaifiya a matsayin ki na tsirka a matsayin ki na kasa. a matsayin ki na malamin makaranta ko malamin asibiti ko dattijuwa ko ko malami ya zama kina da tunani kake zama kawai kina na a zaune kawai kamar aka kabewa ba ki wani tunani mai kyau kin ga situation ki tunani da za a ya zai a kawo solution shi na banda wannan ƴar uwa da kusa kai. yi ta muna nuna muku inda za a kai shi ya ainihin wato samu wani shi wataƙila da kace bari ta tafi gida sai ta gaya ma uwar ai na je na ga yana ta kuka yana ta kuka sai ta kuka su ma wata ko kuma ta shi ta kai mu je kawai mu zo na asirin kanmu ko kuma kafin ma su iso sai ya mutane tunda an ce wajen kwana bakwai ya ci kuma ba in banda ina ya Allah Allah Musa bane kana bari suna ta ana so mace ta zama mai tunani mai hankali mai sanin ya kamata mai lissafin mai zai kai ya kawo mun ɗauki wannan daga cikin wato aikin uwar a ɗan uwa annabi musa ɗan alaihi salam da sai kan komawa ya samu yake ba labari a da fara annabi musa bayan ya girma bayan ya yi ya fara wa'azi an samu matsalar wannan kisa da ya yi bisa kuskure da sauransu a inda ya tarsa zuwa ga yin kaura zuwa ga ya gudu ya sai ya gudu ya bar gari da ya gudu ya bar gari sai tafi wani gari da ake cewa madiyana ya ban masa kinai wajen Allah ya ba mu labarin cewa ولما ولد ماء مدين وزرع عليه أمة من الناس يسكن النار ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تبودان قال ما قربكما قال لا نسقي حتى يصبر الدعاء وأبونا شيخ كثير Tuna a Musa ya iso wani gari da ake cewa Madiyana bayan tafiya ta tsawon lokaci ya iso wani gari da ake cewa cikin wahala da yunwa da sauransu. Allah ya ce wa nan ma wa da ma a Madiyana. ya iso wajen ruwan nan na garin wani rafi da suke ɗiban ruwa ko wata da suke ɗiban ruwa wata da adadin umatar ne sai ya samu taron mutane a wajen ana ta kokarin ɗiban ruwa kowa yana so ya kai gidan shi don bukatu na yau da kullum ya suna suna ta ɗiban ruwa suna tarawa ko suna sawa ababen ɗiba ana tafiya da shi gida ko kuma suna shayar da dabbobin shi duk dai suna kai ya suna sa shayar da dabbobin shi ana kai wannan harka wajen da min dunihim duk da taron mutane ana ta wannan harka kuma sai ya ga wasu min dunihi mun ra'ayin wasu ɗan mata guda biyu a gefe da daya su kuma sa ta tare dabbobinsu wato wasu yara guda biyu ɗan mata masu mutunci abin da za mu fara kira da ke ɗan mata ne guda biyu masu mutunci da sanin ya kamata ba su zo sun cakuɗe da maza ba su ba ɗan ɗan ɗan wasu kallabi tsakanin raguna ba ba 'yan cewa wai su a ba su ƴancinsu ko kuma women leader da shiga cikin maza ana harguwa ne ya kamata mutum ya mutunci in ta ga maza a yi kuka tsaya ya kamata mutum ya mutunci ta guji cakuɗe ɗaniya da maza ta kai ba gina duk mata da za ki ke tana cakuɗiya da maza to lalle babu alamar kamun kai game da ita ko kuma ta samu matsala daga asalin training ɗin da aka ko ƙaramar yayin ne sun ta gida idan sauran 'yan uwanta maza ne su kiyaye su dina ta tsaitsaye ne ya da su ba su bai mafi karancin abin da za su mata shi ne za su canza mata psychology za su da ta zama tana yin abubuwa irin na maza duk wani tsiriya za su za su ta iya shi a adani mamaki ya aka yi ya aka yi ramar ta zama ɗan uwanta sun ta da uwa ɗaya biyu uku maza ko da ki tabbatar tun da wani ta gane cewa ita da su daban ne abincinta daban makwancinta daban kirarta daban tunaninta ma daban inda ke an kara za ki ganta kai a saman libya su daga nan kuma dawo da kakan ɗabi'a yana da wahala Ta kama idan yaro namiji yana da ƴan uwa mata da yawa na taɓa ganin wata fira da ake da wani ɗan daudu da yake ba da labarin ya ce wallahi shi ba ɗan daudu ne irin wanda ya tsara daudu ba daga zama cikin mata da yake kawai ya an kara ba kawai na ɗaya na ɗan daudu mure shi da ɗan daudu tunanin shi irin na mata kawai bai shi irin na mata wanda kuma wannan abu ya yi tabbatu ya babu matsala so ya kamata mu suka zama ta san cewa ita daban ne shi kuma na Musa yake shi ma mutumin kirki ne ana son mutumin kirki in ya zama ta masu bukatar taimako ya taimake su gane da cikin nagartar namiji shine ne dinga zama mai taimakawa mata domin duk da ta zama ce mahaifiyar wani ne kawo wani ne mata wani ne diyar wani ne kuma kai ma kana da waɗannan matan guda wani kewaye da kai kuma ba ka taɓa su suna ƙarta ba suna ta rigar su ce ma ka kuma ni matsalar su suka ce suka ce la ba za mu samu dama mu shayar da dabbobinmu ba a ta yi sirar da har sai jin makiyayen nan sun gama wa abu na shekun kabir Su suka ba shi bayani a nema ya sa suka fito suka zo wannan wajen saboda ba su da uwa maza babansu kuma dattijo ne ya yi shekaru shi yasa ba zai yi shi zo da kansa ba suna su suka zo Wani yana mana cewa idan akwai bukata mace na iya fita ta yi wata hidima wadda za ta yi ta a mutunce sana'a ko aiki ko ziyara ko wani amma idan akwai maza da za su yi to sai ku cancanta ki yi ta zauna a gida nan Musa alayhi salam ya tausaya musu dama kuma abin da ake fata kenan da namiji kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya anjasa rizqan bil qawariyah annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya cikin tawagar wata rana ya zama akwai wani bararren bawa wanda shi ne yake jagorantar tawagar mata suna kan ababen hawa shi kuma yana gaba ko yana kowar ababen hawa sai ya dinga sa suna yin sauri yana ta ba su wahala shi na nabi ce mashi kabi matan na a hankali kabi mata a hankali to abin da yake ce riskan bil kawari sai kira su suna kawari sangara abinda da an taba in ba ba hankali sai ya fashe dole sai aka lallabawa a wanke a mayar na a su can in aka ce a yi mishi irin za'a babu ba sai kawai ya tarwatsi an yi asara shi sadaka ana so a kula da mata da mutunta su da girmama su da tausaya su duk waɗannan alamu ne na mutanen kirki mutanen kirki su suke mana mutanen banza su ne ke zuga mata cewa wani su fito a zubar da shi da yake da maza wannan cikin maza suke mata masu ne suna masu cewa wai su zama kamar maza sai mutum ta fito ta tsama yin wannan abu da ta zama gaba da shi ta yi asaran matan ta kasa ko ba ta zama namiji ba ne ita ta zama ba cikin tsuntsaye ba ta cikin dabbobi ta zama zai mai sura ta ɗaya a matsayin ki da Allah ya miki na iyamaci da mutuncin da ya miki da darajar da addinin ke banki, na mutane da ya ga haka fasa ƙalabu فتطايرنا ثم تولى إلى الظل فقال رب إني فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير nan da ke sai Musa ya ba su damar shayar da dabbobin su ruwa aka ce tunda annabi Musa da ma mutum ne mai ƙarfi a guga ce wadda take babbar atotuwa ta fatar raƙumi wanda sai an tare ake ta ciro ta shi kuma shi kadai da cirowa yana zuba ruwa inda suke ba wa dabbobin cikin kwano kenan har duka dabbobin nan suka sha suka koshi shi ne Allah ya ba mu labari fasaka lahuma sai ya shayar musu da dabbobinsu sun matawalla ila billi sannan ya jiya ya samu wata inuwa ya je shingida yana addu'a yana cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah ina da ƙaramin bukata zuwa ga alherin ka ina bukatar wurin kwana ina bukatar abinci ina bukatar kaza ina ya ba gari sun kowa ba bai sai da zai shiga ya ta addu'a ya taimaka musu haka ya kamata a dinga taimakon 'ya'ya mata ba kuma a taimake su dan a tafi da su ba mun ga ya taimake su ba tare da ya nan sai ya yi magana da wata ko ta ba shi lambar waya ko kuma sai ta ya nemi wani alfarma na zalunci a wurinta a kar kana matsayin ɗan sanda ko lauya ko likita ko malamin makaranta ko ma'aikacin asibiti ko security a wani waje dan ka gama ta taimaka mata da ke sai ka neme ta da wani mummuna abu wani abun banza za ka kela ma abun banza sai sai mace magana banza kela ma kuma su ma kawai ke kuma saboda kina so kuwa ki biye mushi dan kawai kina so ki samu ɗinke sallah a kan kai turata da aka ce a taimaki mata a tausaya musu kada kuma a yi a taitakin advantage na rauninsu to nan kuma dole maza su zuwa Allah maza da yawa suna yin wannan zalunci da shaidanci zai taimaka mata zai ba ta kulawa zai mata abin da take so amma kuma yana da wata manufa mummuna a kansu zai amfani da wannan mummunan manufa ya ɓata mata rayuwa ya lalata mata mutuncinta ya ci zarafinta ko ya mai da ita wata wata mutaka to duk wannan zalunci kuma ya kamata da yi ya tuba daga Allah Ku dinga tunan shi ma yana da ɗa yana da uwa yana da kanwa yana da yana da yaya yana da kaka kuma duk waɗannan ba zai so a ce an ci mutuncinsu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wa saurayi kenan da yayin ya ce annabi ba shi izini ya je zina annabi ya ce zauna kana da uwa ya ce kana da kanwa ya ce kana da yaya ya ce za ka so ne zana da su ce Allah ya tsarki to haka waɗannan su ma da kake so ka je ka fata an ce su su ma suna da ɗan uwansu da iyayensu da ƴaƴansu da sauransu kar ka wulaƙanta su sai Allah ya kunta mishi wato shirya. da nabi ya dafa kushi shi ya ce Allah ka shirye shi nan da sai zuwa nan mugunan tunani ya daga zuciyarsa almuhim shine koyaushe mutum ya ce dinga tuna wannan yanayi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 suna kuma gida aka sun dawo da wuri ariya da tsakkar sun dawo ana tsammanin wata ila sai la'asar sai aka sun dawo tunin lafiya ta ce ai kun saba bisha da dabbobin mu ruwa wallahi wani mutum ne ma bawon Allah ya taimake mu kun ji kun ji kun ji kaza ita ɗaya ce tun lokacin Allah ya sa mata kauna annabi Musa mun jira mace annabi Musa Allah ya sa mata ne suna kauna shi sai dai kuma kaunar nata kauna ce ta musamman tana da shi ta a gaskiya mutumin kirki ne ta wannan da za a sami irin shi ai mutumin kirki ne wallahi ni ina ma su shi yanyan yanyan har ta iya gamsar da babansu cewa don Allah sun lura cewa wannan mutum ba koyi bai da gida bai da kowa da ya sani me zai hana a kira shi zo gidan nan ya zauna zai dinga mana aiki zai dinga taimaka mana haka mun samu wani idan ga taimaka mantu da kuma mun ga amata da tsari da shi ba ku ban yake tuwa jiya kira shi da shi ne Allah ya ba mu labari ya ce kuma ta mishi tamshi ala tashriyat sai ga ɗaya da cikinsu su ta zo tana tafiya ta zo wajen shi amma cikin jin kunya da kiyaye kunya yana da cikin halaye da ya zama wajibi a matsayin ki na ɗiya mace ki kula da kunya karki yadda wani abu ya raba ki da kunya ki fita ya fushi wato wannan nauyin baki da kawanci, da rashin iya yin abu gatse gatse ki dinga kallon maza a cikin irin suna gaya musu magana ko ki dinga shiga cikin tabbas balantana kuma a wannan zamanin da aka aka yi wurgi da kunya a cikin bola ɗinsu in kana in kana jin labarin irin abin da ke faruwa akan yin sunan wurin nan tiktok Allah ya ni bana yin wannan abu amma muna jin labari kullum irin abin da suke faruwa an ce mata ne suke rawa ba su ba da ba ɗan mata ba matan aure babu masu ilimi babu jahilai kowa da zarar an ce ana biki sai kawai ku rike ku sarawa kuma a cikin ku ana yaɗawa to gara ma biki da ake an tare wata fa ita kaɗai kawai ta kafa ce mara kawai dakin ta ta kuma ke ta rusa rawa kuma ta ɗauka ta ɗora a kan wannan dandamar kuma ƴan musulmi ƴan bawushi ƴan bakulaki ne ƴan nufawa ƴan abin nan kanuni waɗannan al'umma ta mu da aka sani da alkunya wanda da mu muna yara yayyin mu 'yan mata muna ɗan ƙanana mun sani cewa ba sa iya ratsawa ta kan layi idan maza suna zaune wallahi wata za ta faɗi sai dai ta riƙo hannun ta kai ƙaninta ta wuce dai Wala wata za ta saka kafa ta faɗi saboda tunanin maza suna kallon to da ta ba ta fasa fita ko ta dawo daga abubuwa in ta hanji maza a kan layi sai ta su? isuwa ya ka shiga wani gida ta kuya sai sun tashi ki kun zo zaki ki kina kina mutu haka da hannu kina fishin su saboda kin zama kin zama yin nan shi kin zama mai arha suna a tsakin ko kin da kin sa hotunan da bidiyoyin ki a kan Instagram kin da cewa kai ne arha ce kowa ma yanzu za ka yan comment za ka kai comment da abin da ranka ya ga dama da yan masu shiga DM su masu shiga su abin da ranka ya ga dama sai daga baya kuma su kina cewa wai a'a wai an cutunci duk kin cutuncin kanki kin kuma baki da wata kima sau da aka mata mu kiyaye musamman mata matasa masu amfani da social media idan abin da kike a social media ya zama dole sai kini mai amfani kina da wani kasuwanci ko wani ilimi da kike koya ko kina bibiyan malamai kina koyan addini babu yake kike amfani da wannan amma ki zama mai mutunci kar ki yadda ki abin da zama da mutunci gidan iyayen kar ki yadda karke da kuma ki hulɗa da wani wanda ya zama lalatacce ne da zarar ya magana ɗaya biyu kuma ai kuna gane ki gudu ka shi kai kinci duk wanda ya magana ba za ka yi gudu ki kinci a tare da shi sai ka kuma tana tafiya a lasta shi ya'in cikin jin kunya yadda tana ƙaunarsa amma wannan bai hana ta da ji kunya saboda kunya ado ne ga kiyamaci har maza ba manzala sallallahu alaihi wasallam aka ba mu labarin ya ce ma wasu mutane ya ji labarin suna da wani aboki mai jin kunya haka mai kunya sosai sai suna zole shi suna yawan aibata shi cewa dan kai ka suka jin kunya sai na ce ku kyale shi ku kunya shi kunya hali ne kyau to har maza ma ban da sana mace so da ta ta jin kunya tace inna abiyya da kuka babana yana kiranka ajara ba ta saqaita lana yana so ya biya ka abin da kai mana da shayarwa duk da kai baka ci a biya ka ba amma shi yana gani ya kamata ya biya ka a a falamma ja'a shi ke nan ta shi tafi an ce da za su tafi ma labuta cewa ya ita shiga gaba shi ya biyo ta a baya bayan ta shiga gaba ma'ana ba su jera suka tafi a kan hanyar bayan ta shiga gaba kuma sai ga yana ganin a shara ɓata ɗin zanen ta idan kika ya ɗaga ya ce ki dawo baya idan tana tafiya idan an kai inda zan fi dama sai ki ɗauki tsakuwa ta ki wurga ban dama sai ne kwana dama idan hagu ne ki ɗauki tsakuwa ki wurga ku sai ne kwana da ya ganta kansa da su ya je gun baban aka zauna aka kawo mishi da ya faɗi ta bako ya ce ya sha ya hamdala hankalin shi ya dawo jiki shi sannan wa kasta alaihi sai ba shi labarin ni mutumin gari kaza da kaji kaji kaji kaji kaji abin da ba ta ya ce mishi to alhamdulillah kar ka ji tsoro la ta kafa da ba da Allah ya so ka tsira na mutu ya samu wurin kwanciya ya samu abinci ya samu mata galileya zai ya kawo mishi wannan nagartarsa da mutuncin da ya nuna inda ya mutu shi dan bari ne ya rasa wata labarin shagiri inda ya mutu shi mara kirki ne za su yi kamar da labarin shi a gidansu saboda haka mutum ko da shi ya kirki ya nagarta ko ka sa amfani zai maka kar ka abin banza tabbas ya fitar da kai daga nan ba ta tsaya kiyar nan ba za tana da tana da mission ɗinta ko sai ta ce ya Allah ya ce kala idan mu قالت ya يا ta تأذن إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إحداهما sai ɗayan suka ce ya abai ya kai ba babu ista'jiru wannan mutumin so nake ka ɗauke shi aiki a gidan nan ka ba shi aiki na shi ne mai mara kiwo inna khayra man ista'jarta lalle wasi alkhairin mutumin da za ka ɗauka aiki alqawiyul amin ya ƙarfi kuma wanda yake da amana mun ga ƙarfin shi wajen shayar da abubuwan mun ga amana da wajen kiyaye mutuncin mu ba da cika da mu ba mun ga amana tare da shi ko waɗannan kwalifi ɗin su ya kamata a duba za ba mutum aiki na ka ɗaya ba ka ba shi aiki shi ko ba ce قال إني أريد قال إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين كيف أردت yace kara inni uridu an unki haka yace ina so in baka auren ihdaf da kayya hati ɗaya daga cikin yaran da waɗannan mata guda ala an ta'jurai sadakin ta shine za ka yi mana aiki samaniya hijjaj shekara takwas shekara takwas za ka zauna a nan kana aiki kula da dabbobi kula da gona shine sadakin ta fa in atmamta ashara in ka cika goma fa min indika kare daga wurinka wa ma uridu an ashuqa alayka ba na so tsara maka ستجدني إن شاء الله من الصالحين لا تتمنى وجوه الكرك وانا آية هنا ده فائدة جيني ما سيوا فرق إمام البخاري يا بابك أتفين كتاب البخاري باب اللي في بيان أكم مكي تدم تمن كرك ده شيء أنا أصاب كأورين وانا يا هلا باب اللي في بس تدم تمن كرك وكي باب عبد المرأة nafsaha ala rajul salih mace ta ga mutumin kirki ta ce tana son sa dan ya aure ta da kawo hadisan mata da suka san san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wajibi ki gani akan ardul rajul ibnatahu ala rajul salih mutumin kirki a wani uba ya ga mutumin kirki ya ce zo ka aure ɗaya ta to shine irin wannan ko da kana ganin bai kai matsayinka ba ko bai kai ka ba yanzu a kan musa da sadda kirkin shi wasu sai an tafi garin su an bincika an yi kaza an yi kaza kawai yace zan aura maka diyata to duka talauta na musa ba yi da komai ba a wani sai da talauci sura ta ba yin sadaki ba dole sai da kuɗi ba da duk abin da zai iya zama an yadda tunda aiki ya yi shi na sadaki shi aikin da aka ba shi na kiwo da sauransu za ka zagin sadaki a ɗauke ka a ciki ka yi aiki a wannan gona shi ne sadakin ka za ka gina mana gida inda yi magini ne shi ne sadakin ka za ka yi kaza shi ne sadakin ɗan mu babu laifi ana iya haka idan an yi samu yarjejeniya ya shekara in ka so ka cika na goma wannan na nuna idan aka sa mutum sadaki zai iya karawa a kan abin saboda kyautatawa shi ne mai sai da ake da sauransu ne Allah ya ce wala jina da kuma tare da ji min ba'd fariba ina ka ce sadaki yanzu na ki da sadaki dari bila ko ko dari ko dari biyar dubu dari biyar misali aka ba ka ya kai kuma saboda mutunci sai ka ce to akai musu miliyan biyu to yayi aka daidai ne kyautatawa ne kar ku ce kuma ya yana mun gadara kuɗi kyautatawa ne haka nan kayan da ake yi kayan laifi kayan akwaki da sauran cututtuka da ake yi ramadan basket kayan sallah duk wannan yana cikin fa in atmamta ashar kari akan abin da aka saura mutum so ba dai dai wasu su ce wai duka ba kyau in dai ko kana sani ba ka shi da ya matsayin ka amma tukucin so ba wuce ya ce kyauta suna kai idan mutum yana son mace ba laifi ya ka ta da kyauta saboda ita ma ta saka shi da kauna ba da shi wannan amma iyayen su ya me yake sai mata kaza sai mata kaza har kuma an jirgin gidan ma a ci gaba da ba ya fasa to za ni mamaki tsawon lokacin a ce shekara takwas ba shekara takwas ba ke nuna jirgin da na gwamna ko ko shugaban kasa ba karamin lokacin ba ne ba amma kuma na Musa ita ya yarda kuma ya zo a cikin hadisi cewa sai dai suka cika shekaru goma wannan na nuna ce idan mutum yana son aure ko ne aka ce ya yi ya kamata ya haƙura ya inda da gaske ne ya saka. kai ce shi ba zai kaza ba zai kaza ba ya ba ka takwas ya yi kafin nan ma na tsufa wa ya san ba ko zan fi takwas da rayuwata amma ya haƙura ya yi saboda ka an ce je zai da wani daga nan abuja ɗan uwan babanta suna barno to sai ka san barna ka kai shi ko ka shiga mota ko ka shiga jirgi wanda ya rage naka amma dai sai ka ji ka kai shi to wai da ka ga na abuja kawai shi ke da masa da yan uwa ba ya kono wani baban su shi ko yana lagos sai yake shi ma ka hawo shi ka je da kai shi dole ka je da shi shi saboda za ka ga cewa wato ce za a ba ka ba ta zama kamar baiwa a hannunka ya kamata ku damar da aka ce kai kai Na musa da yin wannan gangancin da samari suke ya ce zai yi rigima ba sa'an nan ce wa ma uridu an ashukka a nan ba ko ta shi ne ba a so a kunta ta riki wani za ba shi duk abin da za a kunta mishi a guji wani, idan kuna so ɗauku ta daraja idan kuna so dinga ganin mutuncin ku da mutuncin da duk abin da ya suna kunci da kafa a sauƙaƙa sauƙin aure yana kawo albarka a cikin aure so da wannan abin da aka mai an yi mai abin da zai iya ne ba kunta mashi ko yanzu misalin da muka yi na an san mutum zai samu kunci zuwa borno zuwa lagos zuwa lakwaja zuwa ilori to a sauƙaƙa mashi sauƙaƙa da a samu kunci wa ma uridu an shuka alaikum ba na so na kuntata muku su ne insha Allah da asali yace za ka sami ni cikin mutane na gari to da ba ka je auren ƴan mutane na gari da za ka samu wannan amma ka je auren ƴan mutane da ba na gari ba kai ka jiyo da abin da ka Wani mai ƴan matan guda su ne ragowar mata da muka ambata guda biyar a cikin tarihin na musa mahaifiyarsa yar uwarsa matar fir'auna za mu yi magana kan ta a keɓance sha mako. sai kuma matarsa nan da ya aura sai kuma yar uwar matarsa fita illo ɗinsu dukkanin su zamu ga cewa sun taimaka wajen gyara shakhsiya annabi Musa da bashi ainihin wato a irin gudunmuwar da ya cancanta su bashi a lokutan rayuwar shi uwarsa wajen haihuwarsa da shayar da shi ɗan uwarsa wajen ceto shi da dawo matar fir'auna wajen hana a kashe shi ita kuma wannan mata tashi ta samu mishi da wurin kwana da abinci ta samu mishi da mutanen kirki da suka zama sarkan shi sannan kuma ta aure shi kuma ta biyo shi zuwa ga ta baro inda take cikin dangi da tsawon inda yake a ah, kuma ya laƙi zafala ma ƙanan musan ajiyar ku wasa da jihar yanzu فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آلة من جانب نارا قال لأهلهم كفوا إني آلت نارا لعلي آلكم لعلي آتكم منها بقبل أو شهوة من النار لعلكم تصطلون wannan aya tana faɗa mana irin yadda mata Musa ta taimaka musu ta tafi tare da shi suka zo a daji babu abinci babu kaza da irin a gwagwarmayar da aka sha kafin aka dawo cikin banu isra'ila duk yana cikin wato saddukiya da ita wannan mata ce mishi amma lokaci kuma ya kure mana ba zai mu ci gaba da bibiyar ayoyin daki-daki ba Allah ya so a wani wata munasaba za mu karasa wannan tattaunawa game da saddukiya na mata wato yadda mata take zama abokiyar gwagwarmaya ga mijinta wannan aya guda ɗaya ta ishe mu wannan tattaunawa insha Allah za mu zo kanta insha Allah a nan gaba lokaci ya kure za mu saurara nan akwai tambaya da rubutu, rubuto wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam